makallahu da akwai a wata sanarwa da kwamitin masallaci na apollos legislative quarters suka fitar na cewa an dakatar da malam daga limanci a masallacin apo sakamakon waɗansu abubuwa da suka kira cewa kalamai ne na tunziri me malam zai ce akan wannan kuma ko malam zai janye a wannan kalmomi da su wannan kwamiti suke zargin cewa ya furta a cikin wannan hudu ba ta shi ta ranar juma'a haka sanarwar ta same ni ah, eh, na fara jin ta nema ta hanyar 'yan jaridu irinka kuma alhamdulillahi ah, koge zauni ban yi ba wannan zai kai mu ga tambayar ka ta biyu ko wannan zai sanya in janye ah, daga kalmar da na yi a gaskiya ba kalma ɗaya na yi ba saboda ka bayyuwa a ce in janye sai dai idan akwai wani abun da yake tayar da hankalin al'umma ko ƙasa a cikin wannan ko yake barazana da tsaron ƙasa in an nuna min cikin nutsuwa da bayanan hankali zan iya janyewa amma wannan abu da aka yi ba zai iya sanya in janye wani abu ba domin ba a tinkare ni an ce ga kalma kaza ta saba wa tsaron ƙasa ba a'a sai aka je gidan rediyo aka ce an dakatar da ni to akar lauya yaya batun kuma karatuttuka da kuma tafsirai da malam yake gabatarwa shan za a ci gaba da gudanar da su din ne ko kuma wannan dakatarwar za ta shafe su babu shakka za mu ci gaba da karatuttuka ai ba karatu aka dakatar da ni ba masallacin afo aka ce an dakatar da ni limanci a masallacin afo kuma ya hada da karantarwa don haka ni kuma ba zan ja da kowa ba musamman shi sanata dan sadau dattijo ne ba zan tsaya an ja da shi ba kawai illa abinda da nake so ya bibi abin da mutanen ƙasa suka rubuta a kan shi dangane da wannan wannan kadai ya ishe shi kuma ya ishi duk mai neman ya hana 'yan najeriya cewa a kawo tsaro za mu yarda da duk abin da allah ya hukunta mana a kan cewa a daina kashe mutane duk abin da ya same mu mun yadda da shi to kyauta uh, uwa assalamu alaikum kamar yadda kowa ya sani a cikin tsarin tafiyar mu da kuma da'awa irin mu wanda muke yi ƙarƙashin wannan tafiya tamu duk kan abin da ya dace ko abin da ya kamata mukan fito mai magana wanda zai zama maslaha ga al'umma da kuma mafita gare su domin bisa ka'idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajibi ne kan dukkan wanda ya miƙe cikin wani al'umma ya gaya ma al'umman ta gaskiya duk abin da ya ga cutar da ita ya ankara da ita duk abin da ya ga zai amfana da ita ya yi nuni ga gare ta al'ummar musulunci al'ummar islam ba al'umma ce ta ce ma zaune ko zaman banza ba al'umma ce wadda take ankara da abin da ke tafi a cikinta kuma duk abin da ya taso irin wannan ya kamata malamai su taso su yi magana mutane da dama sun ta turo min saƙonni ko wasu na ga suna taba ganganu kan cewa har yanzu ba su ji na tsokaci game da abin da ya shafi Sheikh Nur Khalid ba game da wannan abu da ya faru bisa yadda suke ganin da abin da ya faru da ɗaya daga cikin malamai musamman ɓangaren malaman sunna na kan fito in magana dangane da abin da yake faruwa so abin da nake so in tattauna a nan ba mai yawa ba ne kamar yadda kowa ya sani muna da sabanin fahimta da Sheikh Nur Khalid ko in ce wannan sabanin fahimta ma ba tun daga kaina ba zan iya cewa tun kafin mu girma mu kai haka wannan sabanin fahimta ya fara tsakanin shi da mahaifina mahaifina na rike da jagorancin izala ƙungiyar izala ta Abuja baki ɗaya shine shugaban majalisar malamai ta yankin Abuja baki ɗaya ta izala wanda sun taro da'awar sunna tare da mahaifina kuma daga ƙarshe kuma sai aka samu ruɗi na shaidan wanda hakan ya sababi ya raba su kuma ba shugabanci ya rawarsu ba matsala ce ta aƙida wanda ita ce nima wanda zan iya cewa saɓanin fahimta na da Nur Khalid amma wannan ba shine al'ahamma abin da nake so in tattauna ba kowa ya sani tun kana da saɓanin fahimta da mutum wannan ba zai hana kai masa adalci ba kamar yadda Allah ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wannan ɗaya kenan karki yayin wasu ko sabani da kuke da shi da su da su sa kuma wani abu ya faru ku kasa musu adalci ba dole bane sai na fito na yi magana ba wanda ya sa min dole kuma ban fito din magana dan in gamsar da wani ko kuma in bata ma wani ba a ko da duk abin da kaga ina yi ba wanda yake sa wanda yake sa yasa ko da kake gani na nake harka ta da'awa kowa ba na karkashin kowa ba na karkashin kowa bare a ce an sa ni bare kuma a ce an hana ni wannan alhamdulillah wannan yancin muna da ita alhamdulillah daidai gwargwado so ba kuma kiraye-kirayen jama'a bane ya sa na fito na ce zan magana a bisa ganin ya dace ne da kuma dacewan shawara da makusanta na saka bani kan cewa ya kamata mu wani abu dangane da dalili kuma na biyu da yake yasa nake so magana a takaice martaban malanta malami ko a wani bangare yake sunan shi malami kuma ilimi ba wasa ba ne kuma duk abin da ya ci wato malantan wani da sunan kuma an yi ne dan a ci zarafin malanta to duk abin da ya ci wancan zai ci ka inda ya kai ma sunan ka malami ne wannan shine magana nake so faɗa na gaskiya to ko na saurari jiya na kwanci sai na ga wannan sanarwar ya yaɗa a facebook cewa wai an dakatar da Sheikh Nur Khalid game da huduba da ya yi to a kani ga Allah ban bi wannan huduba ba dan gaskiya tunda abubuwan da ya faru na wannan raddi raddi na ya ta masa kuma su ma suka yi ta yin ko wasu habaci habaci da sauransu musamman wasu daga cikin mabiyansa wasu ma muna haɗuwa da su face to face tattauna ma an nuna musu cewa eh ni ga abin da nake kuma ban sauka akai ba bambancin ra'ayi kowa ya riga ya sani a fili yake tsakaninmu da Sheikh Nurkani wanda kuma abu ne wanda ba zai kare ba har sai randa ya sauka daga kan wannan ra'ayin nasa amma wannan abin da na gani na sanarwa sai na koma na tsauraro wannan hudu ba na Sheikh Khalid wallahi na saurara har karshe na ce ina ta so in ji ina ne ya zama dalili na shirye Sheikh Khalid daga limanci ban ga wannan dalilin ba kuma abin da nake fari tun jiya wannan abin ya zama zalunci kuma wanda ya wannan abin ko wanda suka sa aka wannan abin ba sa nufin mu da alkhairi saboda a kafa maganganunsa ina so in sani a tsarin dokar ƙasa me ya karya ba abin da ya karya duk abin da ya faɗa ma hasali duk abin da ya faɗa duk wani malami da bai fito ya faɗi wannan abin ba za mu iya zargin sa da cewa khiyana akwai khiyana a tare da shi ma'ana akwai ha'inci da kowa da hanyar da yake fitowa yake faɗi ma gwamnati gaskiya amma gwamnati irin ta ƙasar nan ina so in ga muku gaskiya kai tsaye wallahi ba ɓoye ɓoye sun ma fi buƙatar irin wannan wa'azin ma'ana irin wannan maganganun da nura khalid ya yi wallahi ta fi shiga kunnensu da zuciyarsu sama da lallaɓansu wasu gyara saboda ba wani lallaɓa da ba a mashogaban na Najeriya amma ba abin da ya canza kuma abin da na fi zargi ya kawo har ya kai ga sun cire Nura Khalid daga limanci cikin maganganunsa wanda duk maganganunsa ɗari bisa ɗari gaskiya ne gaskiya ne ga dukkan mai son gaskiya ba batun magana a'a wai a'a malam Nura Khalid makiyinka ne a'a wai kowa a'a a wannan bagen kam eh ɗari bisa ɗari muna tare da shi maganar da ya faɗa cewa wanda ta fita da hankali a wajensu wanda ni na fi sawwara ma kaina shine magana da ya cewa idan har ba a ka ƙarshen wannan abin ba sai mu ce ba za mu fito zaɓe ba wannan ta bata masa wannan tabbas yana daga cikin abin da na fi zargi suke tunanin kamar tun zara jama'a ne zaben nan dai muke yi kuma muke zaɓa to ina amfanin zaɓen da ba zai kawo maka ƙarshen matsalaka ba dukkaninmu Najeriya maganan gaskiya min zaɓe ne ba don kuma sai don saboda matsalar kashe-kashe da ake kashe mu da ake yi kaso 99 cikin 'yan Najeriya da suka yi zaɓe wallahi sun yi zaɓe ne ko ce 'yan arewa sun yi zaɓe ne don mas'alar tsaro a ƙasar nan to don me za a ce wannan mas'alar an zo an maimaita ta kuma tana ci gaba ta kusa mafin na baya ko in ce ta mafi na baya cikin matsalar da ake fama da shi sannan kuma a ce ba za a fito a magana ba sin kuma ana kara fuskantar wani zaben kuma kuma kuna so mu fito mu zaɓe kuma ku ce malaman mu su yi shiru kar su faɗa wannan shine ra'ayi mafi kyau saboda eh zaben da muka yi bai amfana mana kuma bai tsare mana rayukan ba waɗanda suke zaben su yanzu ake bi ake dannewa ana kashewa wanda kuma aka zaben aka bata lokaci dan su sun kasa kare rayukan to dan girman Allah gobe wa zan zaba a'a in ci gaba da zaben ka kuma kana ci gaba da hawa mulki kana ɗiban dukiyar mu kana sacewa wasu suna ci gaba da yin business da rayuwar mu a shine abin da ake so abin mamaki wanda nake ake zargi cewa wanda ya faɗi sunan shi a cikin wannan wai faɗan zamfara ne kuma a ƙasan nan yanzu ba inda ya kai zamfara zubar da jini amma wai shine wai za a yi dan an yi wannan magana dan aka ƙarshen wannan abu wai da su ne za su hannu a tsiginuwa Khalid wallahi tallahi dukkan wanda yake maganganun nan da ya faɗa na sai da Allah baya kishin ƙasar nan shi samu abin da muka sani unzur lizatil eh, qawli la liqa'ilihi fal haqqu maqbulun walau min jahil ka amshe magana ko daga bakin wata fito in dai gaskiya ne kar ka duba wanda ya faɗi magana domin gaskiya ana karɓanta ko daga bakin jahili ne to saboda haka alal aka alal haqiqa wannan abin wallahi malamanmu da dama da suke kallon wannan abin na faruwa wannan fa zan iya cewa buɗe ƙofa ce da su mun taɓi wajen a ci gaba da buɗe ƙofa wajen razana malamanmu don kasa fito su da gaskiya babu wata hanya da zaka ka yi faɗa shugabannin najeriya sun fi gane ka hau bari ka gaya musu sarranka sama da yanzu ba nan kwanan nan sheikh balalo ya faɗa a mambari bai yake cewa shugaban ƙasa gashi yana zaune ya fito ya raba ya a buɗe bai tamma na abinci a raba mutane wanne aka yi cikin umarnin da ya bayar maganar tsaron da Dr. Bala shek Balalo ya akan mambari a nan masallacin Izara da ke kenan sakatariya cikin Abuja nan namu wanne aka ɗabbaka cikin maganganun kuma yau aka fara magana game da tsaron me canza ba abin da ya canza so kaga ashe sun ma fa fahimtan irin wannan yaran wallahi in, shugaban Najeriya ya kamata kowa ya gane sun fi fahimtar irin wannan yaran duk da za a yi ce eh, a manhaji na salaf ba kaza kaza ba a'a manhaji na salaf bai halatta ka fito ka tsine masu shugabanni ba bai halatta ka fito ka aibanta su ba amma ya halatta ka fito ka gaya masa gaskiya duk wanda ya ce maka ba a fito a mashi gwamnati nasiha a'a ya koma ya tuntubi imaninsa ya kuma koma ya ƙara bibiyan hadisan annabi da su daga malamai ma tukunna a'a gaban malamai ya tsaya karatun koko zuwa ya koyi da rasa yayi nazari ya wuce